الحمد لله رب العالمين والصلاة, وال... والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإننا نكاد في هذه البلاد أن نصل إلى طريق مسدود إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته وهو على ذلك قدير والخلاص من هذا المأزق أيها الإخوة يحتاج أولا إلى قيام الحكام المسلمين بواجبهم في الدفاع عن رعاياهم والمطالبة بحقوقهم ثانيا قيام الأمراء بواجبهم في المطالبة بحقوق رعاياهم والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين القضايا العادلة فليعلموا أن الله تعالى سائلهم عن ذلك وليعلموا أن عزهم مرهون بعز الإسلام والمسلمين وليعلموا أن العزة لله جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول ثالثا قيام الدعاة والعلماء بواجبهم في تغذية الأمة ذكورا وإناثا بالغذاء الروحي بالإيمان الصادق والفهم السليم لحقائق هذا الدين الحنيف رابعا توحيد صفوف المسلمين على الكتاب والسنة والابتعاد عن أسباب الفرقة والتشرذم خامسا شعور الجميع وإن اختلفت اتجاهاتهم بالخطر الداهم مما يوجب على الجميع عقد التحالفات لمواجهة ما يسمى بالعدو المشترك على كل سعيد من الأصيدة سادسا ثم انه يجب علينا ايها الاخوه ان نرفع الى الله تعالى اكف الضراعه وندعوه بصدق واخلاص مذعنين في اوقات الاجابه لكي يرفع عنا كل ضير ويدفع عنا كل شر وهذا الدعاء يصاحب قيامنا بما يجب علينا لا ان ندعو فقط وننتظر النتيجه بدون عمل نقوم به فالله تعالى جعل لكل شيء سببا قد جعل الله لكل شيء قدرا يا اخوة مسلمين al'amurra suna ta ƙara bayyana suna ta fitowa fili da kansu ga dukkan mai basira ga dukkan mai hangen nesa dangane da makomar lamurran wannan ƙasa al'amuran da da ajiya suke ɓoye a yanzu sun fara fitowa fili ababen da da masu su suke ɓoye su ba sa bayyana su a sarari a yanzu suna fito da su kan titi fili su bayyana ko ta kafofin yada labarai ba tare da shakkar jin mai ji ba ko ganin mai gani ba al'amarin da da masu hankali da hangen nesa mu ne kadai suka fahimce su suka faɗakar game da haɗarinsu da sharrinsu a wani lokacin wani lokacin kuma suka yi shiru a yanzu sun fara fitowa fili al'amuran da da waɗansu daga cikinmu sun san su sun san illarsu da sharrinsu sun san abin da za su haifar wa wannan ƙasa cewa ba alkhairi ba ne amma suka yi shiru suka yi gum kai ka ce sun yi yarjejeniya tsakaninsu da Allah ko sun alƙulla alƙawali tsakaninsu da shi cewa za su yi shiru ba za su bayyana abin da suka sani na gaskiya ba imma dai sun yi shiru saboda yadda da abin da yake gudana din don an lamince musu arzikinsu zai kawo gare su yarjejeniyar da aka yi da su da cinikayya da aka yi da su suka sayar da al'ummar su kudadensu za su kai asusunsu da suke bukatar su kai na cikin gida ko waje imma don jin tsoron cewa ajiya da shekaran jiyansu sun yi waɗansu al'amurra na rashin mutunci ga kayukansu ga addininsu ga al'ummarsu kuma ana rike da asiransu a yanzu in suka ce za su nuna wani abu na ban yadda ba da hawa kujeran naki game da halin da ake so a jefa kasar a ciki to za a sanya 'yan jaridun kudancin kasar nan su yi musu fallasa su yaɗa labaransu kila ma da hotuna da rubutattun bayanai da sa hannun da suka yi da hannunsu dangane da wani alkaba'i da ta'addancin da suka yi ajiyarsu ko shekarar jiyarsu sai suka shiru mun faɗa akan wannan mimbari mai albarka a wani lokaci da ya wuce a baya kamar yadda wani mu ya faɗa a wani wurin daban ba nan ba cewa abokanan adawa suna nan sunansu abokanan adawa kafirai suna nan sunansu kafirai ba bambanci tsakanin kafirin lokacin annabi nuhu da kafirin yanzu ba bambanci tsakanin kafiran makan da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallama da kafiran da muke raye da su yau a Najeriya ba bambanci tsakanin bakin fata da farin fatar su ba bambanci tsakanin bayahude da banasare da dan addinin buda da bamagudan su kafirai da sunan su kafirai adawar su kuma tana nan game da musulmai yadda alkur'ani ya faɗa mana ba ta canjawa a sakamakon canjawar wurin zama ko launin fata ko tafarkin bi a cikin kafirci din wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba suna yaƙar ku har sai sun fitar da ku sun sa kun yi ridda daga addinin ku in sun sami ikon yin haka wa man yartad minkum an dinihi fa yamut cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addinin sa kuma ya mutu kan haka wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan dukkanin ayyukan da suka yi da na alkhairi in sun taba yi sun rushe sun lalace duniya da lahira wa ula'ika ashabun nar irin waɗannan su ne mazowa wuta tatattun yan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin ta mun faɗa akan wannan mimbari mai albarka shaidu na ayoyin alqur'ani mai girma da shaidu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai da tabi'ai irin abin da Allah ya yi mana budi da shi dan baiwarsa da falalarsa ba dan cancantar mu ba mun faɗa hakan a haɗuwa daban-daban a dangantakar zance daban-daban haɗarin kafarai da illarsu da illar haɗa kai da su ko biye musu a wannan lokaci masu dariya a cikin masu saurare suka yi dariya suka ɗauka shirme ne gidadanci ne rashin wayewar kai ne zafin kai ne na addini da zafin kishin addini waɗanda suke ganin abin ma ba zai faru ba ƙarya ne suka ɗauka ba zai faru ba suka kada kafaɗa suka yi gaba suka yi ko oho amma waɗanda Allah yawa gaman kadar da miƙaƙƙiyar zuciya warakakkiyar fitra sun fahimta abin da muka faɗa sun yi tarayya da mu cikin jin takaicin halin da muke ganin kasar na iya samun kanta a ciki in ba an yi wani gangame ba an tashi tsaye mun kawo dukkan shaidu na ayoyi ko na hadisai ko na maganganun sahabbai da tabi'ai irin waɗanda suke nuna hakika guda ɗaya cewa ba kafirai suna tsananin kin kafirai suna tsananin adawa a gare mu ko sun ce suna son mu da baki wannan maganar baki ce a zuci ƙarya suke haka Allah ya faɗa a cikin suratu tauba kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun yaya za ku yarda da su yaya za ku lamunta da su bayan ko inda za su ci galaba a kanku inda za su samu dama a kanku kowace irin dama a siyasance a ilmance a addinance a kowace irin dama suka samu a kanku la yarqubu fikum illa wala zimma ba za su kiyaye muku wani alkawali da yarjejeniyar zama daya a ƙasa daya al'umma ɗaya jam'iyyar siyasa ɗaya ba ba za su kiyaye muku dangantaka ta an haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ballantana karamar hukuma ko jihawai ko kun fito ko arewawa ne ko kuma kun fito ko yan najeriya ne ba za su taɓa kiyaye muku ba kowane irin nau'i na dangantaka in dai sun ci galba alakau yurduna kun bi afwahim za su ce muku mun yadda da ku da baki wa ta'aba qulubuhum zakatan suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun da yawan su fasikai ne kafirai ne fajirai ne la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba za su taɓa kiyayewa mummuni dangantakar kabila ɗaya ko gida ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya ba ba kuma za su taɓa kiyaye masa wata yarjejeniya da za a zauna a yi ba a yi kama kama mu mu shekara hudu muna yi ku ku shekara hudu ko mu mu shekara takwas muna yi ku ku shekara takwas kuna yi ko za ku yi yarjejeniya da su so miliyan su rantsa so miliyan ubangiji ta ala ce ƙarya suke ba za su kiyaye muku wannan alƙawarin ba mun faɗo wannan akan mun bari mun maimaita waɗanda suke ganin mu gidadawa ne ba mu san siyasar yau ba su ne dattijai su suka san jiya da shekaran jiya kuma suka san yau kuma za su iya yin hasashe da fashin baki kan me zai faru gobe da jibi suka yi dariya suka kafda kafada suka wuce muna faɗa musu wahayin Allah suna fatanta abin da hankulansu da tunaninsu da daƙilalliyar ƙwaƙwalwarsu masu tunani irin na karni na tsakiya yayin da babu wani ilimi da ya zo wa duniya haka suka samu kansu a cikin irin wannan tunani sai gashi kwanakin da a da jiya suke ɗauke da ciki a yanzu sun fara naƙudar haife ɗan da za su haifa kuma kowa ya san waɗancan kwanaki da suka ɗauki ciki tun jiya ‘ya'yan da za su haifa a yau ko gobe ko jibi ‘ya'ya ne su umammu ‘ya'ya ne da suke ɗauke da sharri ɗaya daga cikinsu da kansa ya fara lekowa shine yunkurin gyara constitution din Najeriya wanda babbar manufarsa ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun ki ko kun so ko ku kaje ta ko ku gaskata shine kokarin yin sa shine babbar manufar dan a rushe a shafe a goge dukkan wani sakin layi da yake da alaka da bayar da damar aiwatar da shari'a musulunci a kowane mataki daga cikin matakin mulki a kasar nan ko a jiha ko a karamar hukuma ballantana kuma a kai ga abin zuwa ga arewa ko a kai zuwa ga najeriya gaba daya wannan shine abin da suke kokarin su yi ko sun riga sun yi kawai so suke ku tabbatar za a tuntube ku tuntubar da ba a san ku faɗi ra'ayin a wakilce ku wajen bayyana ra'ayin naku za a kiraye ku ku zo ku faɗi ra'ayin a sa 'yan sanda su yi muku duka su kore ku sannan kuma a je a faɗi cewa ga abin da kuka ce kafin ku yi magana dan tun kafin a kiraye ku an tattali ansar ku kai ka ce an leka zuciyar ku ne an gano to wannan shine da na farko shugaban da da Najeriya jiya da shekarun jiya take dauke da cikin sa a yanzu kuma take cikin nakudar sa sannan kuma yunkurin gyara dukkan wani cikin layi da yake da alaka da ra'ayin constitution dangane da shugabancin wannan kasa dan arewa ko dan kudu kama kama ko rishin kama kama tsari na federalism ko menene dukkan wani gyaran fuska da kwaskwarima da kundumi da za a yi wa wannan bangare za a yi masa dan ganin cewa gwamnatin da take ci yanzu ta ci gaba da mulki shugaban kasa ya ci gaba da mulki gwamnoni sun ci gaba da mulki a jihohinsu zuwa waɗansu shekarun na sharrin da ya tsara shekarun sharrin da suka wuce guda biyar ko shida a baya zuwa ga waɗansu shekaru na bala'i da musiba waɗanda suka ɗara bala'i da musiba sama da wadda ta wuce a kwanakin baya ko a shekaru guda biyar ko guda shida na baya wannan shine ɗa na farko da kansa ya fara lekowa ɗa na farko da zai fito ta kafa ya fara miƙo kafafunsa an gani shine yunkurin ƙididdiga dan tantance adadin 'yan Najeriya babban manufa dangane da wannan ƙididdiga shine dan a rage adadin musulmi a keɓance da kuma adadin arewa a haɗe gaba ɗaya suna yaƙi da arewar har da kafirin cikinta amma kuma suna yaƙi da musulmi yaƙi na musamman yaƙi na musamman ko an ki ko an so a yunkurin wannan da ake za ku ga sakamakon da zai fito jihar bayelsa mai mutum miliyan biyu ko miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai ka ji an ce kansu ɗaya da jihar kano mai mutum miliyan goma ko goma sha ɗaya tunda an fara kidayar ta sararin samaniya an kidaya mu ta sama a kidayar da aka yi ta sama tuni an riga an gano cewa jihar Benue ta fi jihar Kano yawan jama'a saboda haka nan gaba sakamakon da zai faru shine adadin da za a baiwa jihar Benue na kudade daga gwamnatin tarayya zai tsare wanda za a baiwa jihar Kano tunda dai jihar Benue tana da rinjayen Kirista jihar Kano ko musulmi ne to bari a fi mu yawa da karfin tsiya ko mun ki ko mun so za a zo a yi wani lissafin da za a ce jihar ikiti ta fi kano ko ta fi kaduna ko ta fi ballantana wa yake magana da zamfara ko katsina ko kebbi ko yobe wannan karamin alhaki ai a ce an fi su wani abu ne mai sauki kuma za su yi saurin lamunta an ce an fi kano ma ta yadda ballantana kuma aka ce an fi zamfara ko an fi kebbi ko an fi wata yobe wannan shine sharrin da ke kunshe cikin wannan tsari na kidaya da haka gwamnatin tarayya ta kafa hukuma ta yi mata daraktoci goma sha biyar ya zanto guda goma sha biyu cikin masu faɗa a ji duk kirista ne guda uku ne kaɗai musulman kuma in za a zaɓi musulman ba a tuntuɓar mu mu bayar da wanda muka san zai wakilce mu wanda zai yi magana wanda sai dai ko tawara ko tawaraye ba za a tuntuɓe mu kan wannan ba za a zaɓo wani bara gurbin cikin mu da yake ganin kila gata aka yi masa a ɗora shi a matsayin da yake ganin gata aka yi masa da haka ba zai iya ja ba ko ya yi musu lokacin da za a ce masa jihar Benue ta fi jihar Kano lokacin da za a ce masa jihar Bayelsa ta fi jihar Jigawayen jama'a lokacin da za a ce masa Ikiti ta fi Bauchi ko jihar Borno ba zai iya musu ba ba ya da ta cewa doriya akan hakan gwamnatin tarayya ta yi dukkan kowane irin shiri don gabatar da plan ɗinta da take da shi irin ajanda ɗinta da take da shi tunin ka ta riga ta yi kowane tanadi kiristoci tuni sun daidaita sahunsu sun fuskantar da alƙibla ɗaya akan wannan manufarsu abin da za su faɗa a jarida daban da abin da za su faɗa a tuci musulmai ne ba abin da suke faɗa a jaridar sannan babu kuma wanda suke faɗa a ɗakunan ibada sai yan kaɗan ba mu da cewa ɗakin ibada din ka bi dukkan masallatai ka ji ina ne za ka ji ana rayar da mutane in ba masallatan ahlus sunna ba a rayar da mutane a farkar da su a nuna maka hadarin da ke gaban su yawanci masallatai ta riga karanta hudubar shehu usman ta shekara 200 da ta wuce baya a daidai lokacin da ba ta da alaka da mai karatun ko shi wanda ake karantawa mai karantawa bai san me yake cewa ba wanda ake karanta masa bai san me yake cewa ba saboda haka wannan shine musibar da muke ciki kirista sai su taru a jarida su ce kaza ba za mu yadda ba da kaza ba za mu yi kaza ba amma a coci kuma su cewa mutanen su ku yi kaza ku yi kaza to na sai riga sun tattali mutanen da za su tuttusa su a cikin wannan hukuma take daya galibi wanda suke dauka mai digiri zuwa sama mai digiri mai masters digiri mai phd shi zai boye kansa ya rinka tafiya kaman ba gidaje ya zo ya fito ma kila ya takardar diploma ko dan sakandare a dauke shi wani wulakantaccen aiki ya rinka bin gidaje dan ya je ya kidaya ya manta shi mai PhD ne ya mantar da kansa shi menene dan soke yakewa aiki zai zo ya yi lissafi na ba daidai ba soke take masa albarka amma mu a cikin mu masu ilimin mu ba za su yi gaba dama masu ilimin namu ba su kai nasu yawa ba inda ilimin zamani ne sannan masu manya manyan takardun shaida yana ganin wulakanci ne a gan da wani dan fayil ko dan wata takarda yana bi kofar gidaje yana kirga mutane wannan sai dai a zabi wanda yake da F9 a secondary ba ya da hope hopeless a cikin rayuwa shine zai je wannan bai san yadda zai kulla makirci ba ko yana so yayi yadda ba za a gane ba wannan shine babbar musibar da muke ci wani shiri muka yi wani kimti muka yi wani tanadi kai kai a karan kanka a musulmi wani irin tunani kake wa wannan al'amari sannan kuma ga kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya su zo sun ce za su bayar da ma'aikata za su bayar da dalolin miliyoyi don su yi facilitating din maganar kidaya wato su sauƙaƙa al'amarin al'amari cikin sauƙi bakin su ɗaya da gwamnatin tarayya duk arna ne bakin mu suke ba da arnan kudu na arewa duk ɗaya ne da arnan amerika da na isra'ila da na najeriya da arne sunansa arne kafiri kuma sunansa kafiri kiyayyarsa kuma tana nan kamar da alƙur'ani ya faɗa ba za su canza ba amma da sunan wannan za su ɗauki ma'aikata za su kashe kuɗaɗe su ma da nufin cewa in an ɗauki musulmin ba za a ce ba za a ɗauki musulmi ba in ya zo amma za a saye shi in ma an ga dama ranar da ake sana aikin in ɗan giya ne a tayar da shi giya ɗin a kama masa katon hotel da ƴan mata ya yi ne yana barci yana fasadi can gurin kuma ana lissafa al'ummarsa ba daidai ba shi ko babu ruwansa wannan shine shirin da suka yi mana dukkan wata kungiya ta karkashin majalisar dinkin duniya da kowane irin adireshi ta zo da kowane irin suna ta zo za ta ce wai za ta taimaka don sauƙaƙa yanayin kidaya ku tabbatar wannan ita ce ajandar su ɗana uku daga cikin munanan 'ya'ya rikicin da ya faru kwana-kwanan nan a jihar katsina da jihar borno da bauchi da kuma jihar enugu da waɗansu sasanni na wannan ƙasa wanda kai hasarar mutane masu ɗumbin yawa mafiya yawancinsu musulmi aka yi hasarar dukiyoyi aka kone gidaje sananne ne akan wannan mimbari mai albarka mukan faɗi matsayar mu cewa ba ma tare da kowace irin zanga-zanga ta tayar da hankali ba ma tare da kowace irin zanga-zanga da za ta razana kasar nan ta rikitar da ita ta tayar da ita tsaye a madadin tana zaune ba mu yadda da wannan ba muna tare da dukkan wani hanya ta isar da ra'ayi da isar da sako ta lumana da za a faɗawa masu mulki ta kowace irin fuska tunda wani yanci ne da a matsayin ka na ɗan Najeriya kake da shi malami ko ba malami ba a matsayin ka na ɗan ƙasa kake da shi wannan shine ra'ayinmu da haka kuma yadda zanga zanga ba da haka muke adawa da dukkan wani yankuri na zanga zanga da za ka haifar da rikici ballantana kace jama'a amma nan take muna zargi ga gwamnatin tarayya na halin ko oho da take nunawa lokacin da ake karkashe al'ummar kasa lokacin da ake kona dukiyoyin kasa musamman idan ya zanto wanda za a kashe din musulmi ne musamman in ya zanto duke da za a koda ta musulmai ce har yanzu ba mu warke ba dangane da raunin da aka yi mana a Lagos da Ibadan har yanzu mikin mu bai warke ba dangane da abin da aka yi mana a Yolocin dan ga wani sabo a Onitsha shekaran jiya nan ake magana da su mutanen Onitsha kwana shida aka yi a jere yan ta'adda daga cikin inyamurai suna bin dukkan wani dan arewa ko kai kirsa ne su sara ko su kashe ko su kona ko su kwace dukiya ballantana kuma in ka zanto musulmi dama jinin ka yafi komai arha dukiyar ka tafi komai arha kwana shida ba dan sanda ba mobile police a kan titi suka rika cin karansu ba babbaka tsawon kwana shida ko ti aka tsaye ba a harba ba amma mutane aka suna zuwa suka yi zanga-zangar lumana za su yi salatul haja suna tsaye a wajen yan sanda suka harba musu tiyagar ai rikicin ka suna ba da kirista da musulmi aka yi ba musulmai suka fita za su bayyana ra'ayinsu wanda ya dace da dokar kasa duk da mun ume da irin wannan hanyar ba amma yan sanda suka tokane su abin da ya faru kenan da har kuma ya faru a jihar Borno tsakanin yan sanda da mutane ne tsakanin yan sanda da musulmi ba ta garin yan sanda kiristan yan sanda su suka fara yin wannan rashin mutuncin me yasa ba su nuna jarin tasba on ta tsawon kwana shida ana kashe mutane an kashe kowa an kashe musulmi an kashe arni an kashe kirista an kashe bayarabe an kashe angal an kashe birom duk wani wanda ya san cewa dan arewacin kasar nan ne shi inda yana wani tito an yanka shi ko ya gudu ko kuma ya samu masu hankali cikin inyamuran sun boye shi ba a sani ba amma yan ta'addan inyamuran da ke neman kafa farfado da tunanin biyafara su suka yi wannan rashin mutuncin an faɗa a jarida kowa ya gani mai gwamnatin tarayya ta yi daga lokacin zuwa yau wa aka kama ba mutum ɗaya da aka kama amma aka zana aka kama waɗansu aka ɗaure a jihar borno aka kama waɗansu aka ɗaure wannan ba zai haifar da kasan zaman lafiya ba wannan ita ce musibar da muke fama a cikin wannan ƙasa shi ne sharrin da muke jin tsoron faruwarsa muke faɗa a cikin bari tun shekara uku da suka wuce baya shekara biyu ko hudu ko biyar da suka wuce a baya amma mutane suka ɗauka tsauran ra'ayi ne rashin kunya ce har wani shashashen gwamnati cikin gwamnoni yake cewa tsageranci ne wai hudubar tsageranci to wannan shine sharrin da muke ciki da haka ya kamata a kalli wannan al'amari da idan basira sannan abu na hudu na sharri da ya faru sanin ku ne gwamnatin tarayya ta dakatar da hukumar hizba ta jihar Kano da zargin cewa ana zargin ta za ta yi ta'addanci za ta yi ta'addanci ba ta riga ta yi ba za ta yi ta'addanci amma kungiyar OPC ta riga ta yi ta'addanci kungiyar OPC gwamnatin America mai ci yanzu ta Bush ta sanya kungiyar cikin jerin kungiyoyin ta'addanci na duniya amma har yanzu ofisi suna operation a tsakanin Lagos da Ibadan suna da ofisoshi suna da charge office suna kama mutane suna karban haraji su daure su kashe su fulle hannu su sari su yanki wanda zuwa ga dama ba wanda aka kama cikin su ba wanda aka yi wa kungiya cikin su ba wanda doka ta aiki a kansa kungiyar Bakasi Boys suna nan suna rashin mutunci su a are a kudu maso gabacin nan kasar ba wanda aka kama a ciki ba wanda aka ce an hana shi kungiyar 'yan neman yanci na mutanen yankin Niger Delta da ke da arzikin man fetur makamai gare su su kama ma'aikata na kamfanonin haƙo man fetur su tsare su amma a rinka yarjejeniya tsakanin su a matsayin su na 'yan ta'adda da wakilan gwamnatin tarayya ana lallashin su sake su nawa za a ba su dala nawa miliyan nawa a akawun din ina za a kai a na turai a na amerika a na ina ne za a kai ko so suke a kai musu asiya su faɗi inda suka ga dama shugabansu daga waje a yi yarjejeniya tsakanin su da gwamnatin tarayya gwamnati ta tura a ɗauko shi da jirgin gwamnati a kawo shi a zauna da shi a sayi makamansa da ya mallaka ba bisa ka'ida ba gwamnati ta saya a yi ciniki ya bayar da wanda ya ga dama ya kyale wanda ya ga dama kuma a sake daukar jirgi a mai da shi in sai sai ta maganganun su da suka shafi siyasa wannan ruwan su wanda suke da ra'ayin su bi su kan wannan su ma ruwan su amma mu kalle ta a mahanga ta addini a mahanga ta daya ko ƴaƴa biyar gare ka ɗaya ya laifi ka kyale shi ka kalle shi kai dariya kila ma ka ba shi cingam ɗaya zo ya irin wannan laifin ka kwada masa tafi kai masa bulala goma ai ka san kai ma baka sai tiket dan zama lafiya a gidanka ba dole a yi gaba tsakankanin ƴaƴan ko kaki ko kaso to ya gwamnatin tarayya za ta nuna bambanci tsakanin kudu da arewa tsakanin musulunci da kiristanci tsakanin kano da lagos da inugu sannan kuma a ɗauka cewa abinda wannan zai ko bai cancanta a faɗa kada ya ba sannan a ɗauka cewa wannan zai jawo wa ƙasar wato ainihin a zaman lafiya wannan ba zai jawo wa ƙasar zaman lafiya ba ba zai jawo wa ƙasar alheri ba masu irin wannan abokanan adawar zaman lafiyar najeriya ne abokanan adawar zamanta ne a matsayinta na ƙasa ɗaya wanda suke da shugabanci daya hakan barazana yake game da ci gaban kasar a matsayinsa na kasa daya da haka wajibin hukuma ne ta mu'amalanci yan kasa ta hanyar adalci ba tare da yin izina da addinin su ba ba tare da yin izina da yaran su ba ba tare da yin izina da jiha ko yankin da suka fito ba dukkan wanda ya laifi in an kama wani dan Kano ya yi laifi laifin da ke tabbatacce aka yi masa hukunci ba ma adawa da irin wannan hukuncin da sharaɗin idan an kama ɗan Legas da ɗan Inugu da ɗan Ibadan ya yi irin wannan laifin za a yi masa hukunci irin wannan da aka yi wa ɗan Kano. wannan shine abin da muke kiran gwamnatin tarayya ta yi kokarin aiwatar da shi domin ta zaunar da Najeriya lafiya kar ta sa ta cikin rudu da tashin hankali yayin uwa musulmi halin da muka fuskanta din nan a yanzu wallahi mun kusa kaiwa ga inda za mu je titin da muke bi mu samu a toshe yake sai dai ko mu fasa abin da ya toshe hanyar ko mu koma baya babban bala'in da muke ciki kenan kuma anan muke so mai ta makamacin kiran da muka tayi a baya cewa wajibi ne ga gwamnonin mu musulmi yan siyasar mu musulmi yan majalisar tarayya da sanatoci musulmi su rinka cewa cewa fa akwai wajibi a kansu wajibi ne su kare al'ummomin da suke wa shugabanci da wanda suke wa wakilci su kare haƙƙoƙinsu su nema masa haƙƙinsu mulkin nan ba gata bane ba nauyi ne mas'uliyya ce ubangiji zai tambaye su ranar tashin kiyama ya sa gudanar da mulkin a kan cewa su ci gaba da mulki su ce sun yi wa Obasanjo baya a ya ci gaba da mulki ko zai kace mu ko zai lalata mu ko zai ci gaba da cutar da mu wallahi tallahi cin amanar al'umma su ne sannan idan sun yi mu baya a ya wuce kai ka iya mutuwa shi kuma ya wuce kuma ka je ranar tashin kiyama a kama ka da sakamakon mu bayar da kai wa ba ayar alqur'ani ba ba hadisin manzon Allah da ke cikin bukhari ba mu bayar da kai wa Obasanjo kai ka mutu bayan kai mu bayan ake kuma ya wuce ya ci mutum mu bayan ake ya wuce ko kai ka zama paralysis jinin jikinka ya daskare jijiyoyinka sun gama aiki ba ba san ya wuce bayan ka yi masa mu bayan a ya ci gaba da cutar ya ci gaba da mana illa wannan shi ne sharrin da kuke fuskanta da haka wajibi ne gwamnonin mutum cewa sun shugabanni ne na al'umma sun cewa wakilan jama'a ne su akan haka aka zabe su su sani akwai mutuwa ko sun ki ko sun so za su mutu ko a kusa ko a nesa kuma wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su game da dukkan waɗannan ababen da suke a yanzu na daidai ya musu sakamako mai kyau mummuna kuma mummunan sakamakon yana nan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara daga nan sai sarakunan wajibin mu ne mu tuna musu wajibin mu ne mai musu addar Allah ta su gane su fahimta amma ba mu da ikon tilasta su da karfi su dauka mu talakawan su ne sunan shugabannin talaka baya iya tilasta sarki sai dai ba shi shawara ya masa addu'a ta gari cewa akwai nauyi fa kan kuma nauyin da ke kan ku a wani lokacin ta wata mahangar ya fi nauyin da ke kan gwamnoni ko shaka babu kuɗi ake baiwa gwamnoni da dukiyar kasa amma ku al'umma suke gani da kima da daraja sama da yadda suke ganin gwamnoni ko kuke da tsawon mulkin da ɗayan ku ya shekara talatin wani ya yi ashirin da biyar wani yanzu ya yi hamsin wani ya ɗara hamsin a cikin manya manyan sarakunan da muke da su dukkan waɗannan shekaru ba a banza za su tafi ba kowane yini a kowane wata kowane wata a kowace shekara kowane awa a kowane yini sai ubangiji ta'ala ya tambaye ku me kuka yi na sayar da al'ummar ku gaba me kuka yi na sayar da mutuncin su da sayar da yancin su da yin su da gum yayin da kalmar ku za su iya yin amfani don kwato musu yancin su kuma kun yi shiru sai ubangiji ta Allah tambaye ku akan haka ranar tashin kiyama in malaman ku faɗa muku haka ba wallahi ƙarya suke ba sa kaudar in suka koya muku wannan maganar wallahi ƙarya suke ba sa girmama ku wanda zai faɗa muku wannan magana duk datinta duk zafinta shine mai kaunar ku shine mai son ku shine mai son ku alkhairi shine mai son gidajen ku su dore albarka ta mamaye gidajen ku albarka ta zo muku a ƙarshe ƙarshen rayuwar ku daidai lokacin da kuke dab da kabari in ma ba ta zo a farko da suke rayuwar ku ba ba ma fatan ku mutu a mummunan halin da kuke ciki ba wanda muke wa mummunan fatan Allah ya kama da azaba ranar tashin kiyama kai da da azaban kabari wallahi ba ma fatan Allah ya kama daya daga cikin shugabanninmu da ita amma idan shi ya kangare ya kibin abin da Allah ya ce ya kibin abin da maza Allah ya ce to yaya za ka yi da shi fa zakkir inna ma anta muzakkir لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر bayan da zaka yi da mutum idan ka faɗa masa ya kiɗi sannan wajibin malamai ne wajibin ɗaliban ilimi ne ƙosar da ruhin mutane mutane na kishirwar sanin addini mutane na kishirwar gane addinin Allah mutane na kishirwar sanin makoma mutane na da bukatuwa su zama sun san addinin su suna kishi a kansu sun rayu ƙarƙashin laimarsa suna cin moriyar karantarwarsa su sami kyakkyawan imani wanda shine abincin ruhinsu su sami fahimta kyakkyawa dangane da hakikanin yadda wannan addini yake wannan wajibin malamai ne wajibin ɗaliban ilimi ne sannan wajibi ne al'ummar musulmi su yi kokarin haɗa kansu haɗa kai ba haɗa baki ba haɗa kai akan ka'idar fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ku haɗu kan littafin Allah ku haɗu akan hadisan manzon Allah sahihai ku haɗu a bisa kyakkyawar fahimtar addini ta mutan da so ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sannan wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu da malamin jami'a da malamin makarantar sakandare da na firamare da ɗan arabiya da ɗan boko da mai sana'a da mutum da namiji kowa ya ji cewa akwai nauyi a kansa a matsayinsa na musulmi wajen fitar da al'umma daga wannan wajen sawa al'umma mafita ka hadu da dukkan wani wanda za ka iya shawara da shi ko hadu da dukkan wani wanda za ku iya shawara da shi lokaci ne yanzu na alal akalla a yi kawance in ma kai din yaki haduwa saboda son zuciya dole akwai wani abin da mu duka yake fuskanta ba ni kadai ba ba kai kadai ba to mu haɗa kai mu yi wani kawance na wucin gadi da mai yaki in kai ba za ka iya zama ni ba ni ba zan iya zama kai ba amma ni da kai muna zaune a Kano kuma ana yakar Kano gaba ɗayanta ko muna zaune ko mu musulmi ne kuma ana yakar musulmi gaba ɗayanta ko muna zaune a Lagos kuma ana yakar Lagos gaba ɗayanta to wajibi ne in muna da hankali da basira ko da ba mu da ilimin addini mu ga yaya za mu yi yadda idan ambaliyar ruwa za ta ci unguwarmu saboda ba mu gudanar ruwa muke yin aikin gayya ba na sanar cewa ai ina gaba da wani makwabci na na gabar ko na yamma dan na sai idan an ba lero tuno ba mu mai tsakani ne sai mu mantar da gabar mu dan kwace bola to haka kuma za mu zo mu yi kawance a tsakankanin mu da juna dan fuskantar matsalar take fuskantar mu a matsayin mu na masu hankali kawance tsakanin kungiyoyi na addini dan samar da manufa guda ɗaya kawance tsakanin jam'iyyun siyasa tsakanin shugabawa da shugabawa ne abin da kace da bakin ciki ne a ce babu wani kawance na a zo a gani tsakanin gwamnoni musulmai kai tsakanin Kano da Jigawa tsakanin Kano da Katsina tsakanin Zamfara da Sokoto ko da Kebbi ko tsakanin Naija da Kogi ko tsakanin Yobe da Borno ko tsakanin Bauchi da wato ainihin Jigawa wannan abin da kake ne abin bakin ciki ba wani abu da muke iya haduwa gwamnatocin waɗannan jihohi su haɗu don su amfanar da nahiyar su kan abin da Kano ita kadai ba za ta iya ba Katsina ita kadai ba za ta iya ba su haɗu don kalmar su yi karfi su nemo wa kansu da al'umma su wannan alkhairin ba ma iya yi to wannan ku gida dance mu duba yadda kawance ke yawa a matakai na duniya tsakanin manyan manyan kasashe ma ballantana kuma sarabutsan mutane wanda ba su kai su gina kasa ba su kadai sannan wajibi ne akan mu ya uwa musulmi mu yawaita addu'a mu tsarkake nuyoyin mu mu tsarkake abincin mu mu tsarkake tufafin mu abinda zamu ci mu yi kokarin ya zama na halal abinda zamu ta da wanda zamu daura a duka ya zama na halal a wannan lokacin ne muka cika ka'idar in mun roki Allah nasara ya bamu mu yawaita addu'a a lokutan da ake sa ran ansa addu'a da ikhlasi da tsarkin zuciya mu roki ubangiji ta'ala ya kawar mana da dukkan sharri ya dawo mana dukkan alkhairi ba addu'a kadai ba addu'a tare da aiki aiki kadai ba addu'a akwai nau'i na kuskure addu'a kadai ba tare da aiki ba akwai nau'i na kuskure hada guda biyun shine abin da ke tabbatar da nasara ga al'ummar musulmi duk yawan su duk kaidin su duk taimako da za su samu daga gida da waje Allah ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'malun muhit fatan mu ubangiji ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa fatan mu ubangiji ta'ala ya hada kan al'ummomin wannan kasa fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ganar da shugabannin mu sarakunan mu gwamnonin mu tafarkin gaskiya ya ba su karfin ikon bin gaskiya lokacin da ta bayyana ko daga bakin wanda suke adawa da shi ne ko daga bakin wanda suke ganin ba masoyin su bane ba fatan mu ubangiji ta'ala ya tusa musu adalci a cikin zukatansu ya tusa musu tsoronsa a cikin zukatansu اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصرنا نصرا مؤزرا أن تنصرنا نصرا مؤزرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في ديارنا duk waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin waɗannan rikita rikita ubangiji ta Allah biyar musu da abin da ya fi alkhairi waɗanda suka rasa rayukansu a kowane gari a sakamakon wannan rikita rikita musulman cikin su ubangiji ta Allah ya ji kansu yayi musu gafara ubangiji ya karbe su a matsayin shahidai ubangiji ta Allah ya kare mana dukkan sharri ubangiji ta Allah ya ije mana dukkan musiba ubangiji ta Allah ya jawo mana dukkan alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة